سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير الله يا تركك كما يا دوكك سبود إيكوان akan أبن da babu wani mai iko سأ shi ne wanda ya tafiyar dare da bawansa annabi Muhammad da ruhinsa da gangar jikinsa a wani yanki na dare, a farki daga masallaci mai alfarma zuwa masallacin Maqdis, wanda muka sanya albarka a gefensa da ’ya'yan itace da shuke-shuke da gidajen annabawa don manzon Allah ya ga wani sashe daga cikin ayoyinmu masu nuna ikon Allah mai tsarki, hakika Allah mai ji ne. babu wani abin da ake ji da yake ɓuya a gare shi kuma shi mai gani ne, babu wani abin da ake gani da yake ɓuya gare shi.